Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Ha kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet a kowane lokaci aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu ware assalamu alaikum yanzu din ma barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim Aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku domin sabon shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku ji yadda aka yi sa'insa da matasa da sojoji a jihar borno kana ku ci gaba da hirar da ibrahim alfahamid da ya da mataimakin shugaban kasar najeriya aztec na madisambo da yake kuma yau litinin ne za ku ji labarin wasanni tare da aliyu mustapha sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun ce an kwato wani gari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kwace watan da ya gabata. Sojojin sun faɗa ta shafin sada zumuncin Twitter yau cewa yakin da sojojin suka yi don kawas da 'yan tawaye daga garin Mangunu da wasu garuruwan an samu nasara. Shafin ya kuma faɗi cewa farmakan da aka kai sun hada da hare-hare ta sama wanda ya kai ga kama mayaka da yawa da kuma manyan motoci dankare da abinci da kuma kayayyaki wanda za a kai wa 'yan Boko Haram da ke garin Baga. Sai dai sojojin ba su ambaci ko akwai sa hannun dakarun Nijar ko Kamaru ko Chad ba. Ƙasashe uku da cikin kwanan nan suka fara taimakawa Najeriya wajen yaƙa 'yan ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini. 'Yan Boko Haram sun kaddamar da hare-hare a duka kasashen uku a cikin makonni biyu da suka wuce. An faɗi cewa tarayyar kasashen Turai wato EU a takaice za ta ba ƙasar Zimbabwe taimakon agaji na kusan dala miliyan 270. Wannan shine taimako kai tsaye na farko da za a ba wa gwamnatin shugaba Mugabe tun bayar da tarayyar kasashen ta sawa ƙasar takunkumi a shekarar 2002. kudaden da aka bayyana ba da su yau litinin a birnin harare za a amfani da su ne a fannin kiwon lafiya noma da kuma manyan ayyukan gwamnatin kasar nan da shekaru shida ma zuwa idan rabana ya kai mu shekaru dama da suka wuce taimakon da tarayyar turai ke bawa kasar yana bi ta wata kafa ne saboda almundana da muzanta kokin biladama da jami'an gwamnatin mugabe da abokansu suke yi biyo bayan aza wato biyo bayan aza lambar da kasashen afirka suka yi a hankali dai tare ya turai ta ɗage takunkumi shige da fice da kuma na kuɗaɗe da ta sawa wasu jami'an zimbabwe amma takunkumin da aka sawa shugaban mugabe da matarsa na nan daren babu canji labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Masar ta gudanar da farmaki ta sama karo na biyu a gabashin Libya a wani mai da martanin gaggawa a kan kisan gillar wasu Kiristoci kubtawa 'yan Masar da mayakan IS suka yi a Libya. Sanya bama-baman da aka yi ya hallaka mayaka da yawa da kuma farar hula a tangan mayakan da ke garin Darna. a ta bakin wani jami'in tsaro na ƙasar wato a wurin mai tazarar kilomita 1,300 gabas da inda aka ce an yi wa'annan hare-haren. jiragen saman yakin libya sun fara kai hare-hare waɗanda suka auna maɓuyan makaman mayakan da sansanonin horar da mayakansu shugaban ƙasar masar abdul fattah el sisi ya ɗauki alwashin mai da martanin kashe-kashen da aka yi ba tare da ɓata lokaci ba a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin abin da ya kira aikin ta'addanci an fara kai farmakin ta sama ne bayan da wani hoton bidiyo ya bullo a yanar gizo jiya lahadi wanda ya nuna kisan mutanen garuka bisa alamu dai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla a gabashin ukraine kwana daya kenan na neman su kurkucewa yau din nan yayin da 'yan arewacin ƙasar masu goyon bayan rasha da dakarun kiev ke musayar wutan atilari a dinev mai mangari mai hanyar jirgin kasa inda 'yan tawayen suka zagaye dakarun ukraine 'yan awaren sun ba mayakan kiev damar fita daga garin da belsev amma sai in har sun ajiye makamansu mai magana yawon dakarun ukraine vladimir selesevnov ya faɗa wa kamfanonin dillancin labaran reuters cewa bai da da tayin ba kuma ya ce bisa ga gad wato tanadin yarjejeniyar da aka na tsagaita wuta da aka cimwa garin na cikin yankin ukraine babu bangarorin babu bangaren da ake da niyyar janye manyan makamai daga bakin daga daga gabashin ukraine gobe talata in allah ya kai mu kamar yadda aka shirya a ganawar yarjejeniyar tsagaita wutar da shugaban ukraine rasha faransa da kuma jamus suka yi a cikin makon da ya gabata shugaban jamus angela merkel ta yi roƙi wato bangarorin da su mutunta tsagaita wato yarjejeniyar amma kuma amma kuma dai yanayin da suka wato da sarƙaƙiya duk da ke ana sa ran hakan za ta faru kasancewa garin da valsev yadda yake mai magana da yawan rundunar sojan ukraine andriti lesenko ya faɗa wa manema labarai a kiev cewa an kai wa dakarun farmaki har sau 112 tun daga rana tun daga rana da yarjejeniyar ta fara aiki wato tun bayan daren asabar musulisenko ya kara da cewa a halin yanzu dai ba a samu shirya janye manyan wato makaman nasu ba duk da cewa 'yan tawayen sun ba da dakarun ki su dubu bakwai damar wato barin da sef mayakan sun hau sun ɗauki alwashin kwace ikon birnin da kuma tashar jiragen ƙasa da hada da ya hada da wuraren 'yan tawayen da ke lusak da donetsk labaran duniya kenan aka saurara a can jihar borno an yi sa'in sa da wasu matasa da sojoji kana kuma an tattake wasu bayan allah wajen turmutsin zuwan janar muhammadu buhari a cikin garin maiduguri ga dai wakilin haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a yau ne aka samu wata hatsaniya tsakanin jami'an soja da wasu matasa kan wani makamai da aka gano cikin wasu manya-manyan motoci guda biyu da jami'an sojan ke kokarin shigowa da su cikin garin maiduguri wannan hatsaniya dai ya faru ne daidai lokacin da waɗannan matasa ke shirin karɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc wato janar muhammadu buhari da ya zo don gudanar da yakin neman zaɓensa a garin maiduguri wannan lamari dai ya haifar da hayaniya da ja'in ja mai yawan gaske tsakanin waɗannan matasa da kuma waɗannan jami'an soja a lokacin da matasan suka yi yunkurin ganin cewa sai sun ga abin da ke cikin wannan mota kafin su baya wa motar damar wucewa sannan jami'an sojan suka kin amincewa da hakan wanda hakan har yasa aka dinga misayin yawo da kuma kone-konen tayoyi akan titi na kin baiwa jami'an sojan damar wucewa kan wannan titi bayan shiga tsakani da wasu manyan jami'an sojan suka yi dai aka bar motar ta wuce zuwa bariki sai dai wasu jami'an sojan sun yi amfani da bindigogin su inda suka harbi wasu matasan guda hudu da suke kokarin jajircewa na cewa ba za a bar waɗannan motoci su wuce ba ga dai abin da ɗaya daga cikin waɗannan matasa da suka yi yunkurin hana wannan motar shiga guda ke shaida min ta waitar ho. Wasu motoci bukaci ne suka zo da makamai muka dare ba mu yarda ba hanya hanya kuma har wallahi sojoji suka harbi yaran mu guda hudu ba. Daidai bulletin daga ido zuwa zuwa keya ya fita. daya a cinya daya a gaba to kaga an yi da yin umar musa da asibiti motocin guda nawa ne wanda suka zo da makaranta motocin guda biyu ne mark guda daya da jab guda daya to sai suka ce muka ce ne ne suka ce mana shinkafa ne sai aka bari su bari wucewa sai sauran gayin mu suka ce a ah, bari mu gani bari mu gani da wani yaro ya yana dubawa kawai za ka je alama makamai da aka bude kawai aka yage ta gwanda sai makamai kawai shi kenan ya ka sa kaya aka kona hayaniya ya kwana ta shi kenan kawai suka fara harki sama suna yi suna yi lokacin dabda buhari zai zo za ku sai wuce din kenan yana wuce kawai sai suka wata rage din bindiga suka fara harbin jama'a da za su yara hudu makaman eh, aka kona da taya ko kuma eh, mu aka kona a ba makaman aka kona ba taya muka sa guda wajen an sa taya guda an tare akan motar ba za ta wuce ba sun zo sun kori mutane da igwa igwa sun zo an baza tunda an fara harbi shi ne sai kuma kowa ya Wannan lamari ya faru ne a unguwar Bulunkutu da ke cikin garin Maiduguri. Wannan daga bisani muka sake samun labarin cewa wasu matasan sun kona ofishin tsohon gwamnan jihar Borno wato Sanata Almari Sharif da ake kira UTC. Na kuma ziyarci wannan ofishi inda na gani wa idanuna yadda abin ya kasance kamar haka. Zan na tsaya wajen ofishin yaƙi neman zaben tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Almari Sharif da ake kira UTC. Ido kuma na ga wata keke na a an kona ta tana yanzu haka mahayaki ne ke tashi shi a cikin wannan keke na da kuma wani bangare na ofishin da aka sa mata wuta kuma za ka jami'in tsaro na kewaye da wannan ofishi. za kuma zanta da wani jami'in dan sanda wanda bai dan ambaci sa ba wanda ya ce da ni suna wurin amma ganin cewa waɗannan matasa suna da yawan gaske babu abin da za su iya yi a kai don haka ne wannan abin ya faru. Daga misali mun zaci filin sukuwa inda nan ne ake sa ran dan takarar shugabancin kasar wato ƙarshen inuwar jam'iyyar APC da na Muhammadu Buhari zai jawabi ga al'umman jihar Borno na ma an samu wani tureniya kamar haka. An tattace mutane da dama an tuture su. Ya press press. Za mutane babu adadi Mun ga dai jama'a da dama a kwankwance wanda muka samu bayanai daga bisani cewa uku daga cikin su sun mutu wasu kuma sun samu raunuka sakamakon irin wannan turereniya da kuma bige-bigen da jami'an sojan suka dinga yi wa jama'a. Har ila yau ne mun ta jin karin harbe a da manyan-manyan bindigogi a wannan fili wanda ba wanda zai shaida maka abin da ke faruwa. ba ba san me ke faruwa ba amma na ta harbe harbe yanzu haka a sama ba san me ke faruwa ba yanzu haka kusan wurin da rikice yake ko Wani wani abu daga alamu daga wajen jami'an tsaro ne tuni ne janar muhammadu buhari ya iso cikin babban birnin maiduguri wanda ya ziyarci fada mai martaba shehun borno kuma ya zaga don buɗe wasu ayyukan da gwamnan jihar borno honorable kashin mai aiwatar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. An gaishe Kamala Haruna ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karye hudu saura minti ashirin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa isa hayatu wanda sau bakwai ana sa shugaban hukumar kwallon afirka yana son ya canza dokokin hukumar da suka shafi tsufa domin ya iya zarcewa kwallon da aka shirya za a yi ta sada zumunci tsakanin najeriya da brazil ta su kurkurce bayan da ta lashe kofar afirka ita kuma darajar cote d'ivoire da kimanta ta cira a idon duniya maroko ta ce sam ba ta yarda da horon da aka yi mata ba don ta ta ɗauki nauyin Nations Cup. Sannan za mu yi yadda ta kaya a filayen wasannin ƙasashen Turai a ƙarshen mako. Jama'a barkamu da wannan lokaci da sado mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF wacce shugabanta Isa Hayatu yake so ya canja wasu daga cikin dokokinta da suka shafi shekaru almisali musamman saboda ya zarcewa zuwa cikin karni na gaba. hukumomin ita hukumar kwallon kafa ta hukumar ce dokokin ita hukumar kwallon kafa ta afirka sun tanadi cewa duk wanda ya kai shekaru saba'in dole ya sauka daga mukamin da yake a kai to amma an ce ana shirin a gabatar da wani shawara ko kuma tunani a babban taron da za a yi a watan afrilu na hukumar inda ake son a canja wannan ka'ida din isa hayatu dai yanzu shekarunsa na haihuwa 68 ne wato shekaru biyu suka rage ya cimma wannan ka'ida din kuma yanzu haka yana cikin wa'adinsa na bakwai tun lokacin da aka fara sa a karin farko a shekarar 1998 wato shekaru goma sha bakwai da suka shige kenan sai dai wasu kusoshin ita hukumar ta kaf suna nuni da abin da ke faruwa a cikin hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa inda ɗaya daga cikin 'yan kwamitin wato kwesi intanki yake cewa ai ita fifa ba ta da wani sharaɗi da ya ƙayyade yawan shekarun da shugabanninta za su yi saboda haka wannan tsarin ne ita kaf ita ma take so ta shigo da shi cikin nata layin ƙa'idoji ɗin wa'adin isa hayatu na yanzu da yake a sama zai kare ne a shekarar 2017 kuma yana son yanzu ya yi tazarcin shekaru hudu kari a sama abinda zai kai shi a shekarar 2021 wanda a wannan lokaci shekarunsa na haihuwa a duniya za su kasance shekaru 75 wata ƙa'ida kuma ta kaf din ta tanadi cewa wato akwai ƙa'idodi guda biyu na wanda da yake son shugabanci ita wannan hukumar na farko dai domin ne ya zama yana daga ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke da wakilci a cikin ita wannan hukuma ɗin sannan kuma dole shekarunsa na haihuwa su kasance ƙasa ga shekaru saba'in to wannan shine ake so a canja a watan afrilu an haɗu kuma saboda ƙarfin isa hayatu ana tsarin cewa abin zai samu ya shige. a kwanakin baya ma ita hukumar ta cap ta afirka din ta fito da wani sabon sharaɗi na da ya shafi masu burin shugabancinta inda aka ce ba mai zama shugabanta sai wanda ya fito daga cikin shugabanni ko kuma 'yan kwamitin zartaswa wanda kwamiti ne da ragamarsa take hannun isa hayatu daram dam dam shi da isa hayatu dan kasa kamaru ne wanda a can da jami'i ne na wasannin guje-guje da tsalle-tsalle kuma yanzu haka ma ya riga ya abin tarihi na cewa a duk cikin wakilan kasashen duniya da ke cikin hukumar kwallon duniya ta fifa ba wanda ya kai shi daɗewa a cikin wannan hukuma ɗin inda yake zaman mataimakin shugaban ita fifa din. an daɗe ana magana cewa za a yi wasan sada zumunci tsakanin najeriya da brazil to amma bisa ga duka alamu wannan shiri ɗin ya su guguce abinda ke karfafa tunanin da wasu ke yi sun daɗe suna cewa wannan damar wasan ba a shirya shi ba babu shi an dai kirkiro cewa za a yi shi ne kawai hukumar kwallon kafa ta nigeria ta ce ita kam da gaske ta shirya yi wannan wasan tsakanin brazil da 'yan super eagles ranar 29 ga watan maris na wannan shekara a babban filin wasan na akwa ibin da ke oyu mai daukar 'yan kallo dubu talatin yanzu a maimakon nigeria da brazil su yi wasa nigeria za ta yi wasa ne da wata kasa daga kudancin nahiyar amurka wato bolivia shi kuma a ran 26 ga watan maris a can dai uyu din ita kuma brazil za ta je ta kara da chile a 29 ga watan maris din wasan najeriya da brazil na ƙarshe da aka yi a abuja shine wanda aka yi shekarar 2003 inda 'yan brazil din suka ci najeriya ci uku da babu ita kuma wannan wasa da ake cewa za a yi tsakanin najeriya da bolivia an ce za a yi ta ne domin ya taimaka wa najeriya ta shirya sosai saboda kutsa cikin shiga gasar cin kofin Africa na Nations Cup na shekarar 2017 da kuma gasar cin kofin duniya matan gurungun na shekarar 2018. kasar cote d'ivoire wacce ta lashe kofin nations cup na afirka na wannan shekara din ta da kimata ta kara cirawa musamman a teburin kwallo na hukumar kwallon kafa ta duniya yanzu haka ita ma kanta equatorial gini wacce ta ɗauki nauyin wannan wasa ɗin a karon farko a tarihinta ta samu shiga cikin kasashe guda hamsin na farko da suka gwanance a harkar kwallon kafa ita kodi dai ta cira ta tsallaka kamar matakai guda takwas yanzu a duduna ita ce ta ashirin a gwanintar kwallo amma har yanzu tana bayan algeria wacce a da afirka har yanzu ita ce number one ta farko kenan su yan kodiwa din suna bayan su yan desert fox na algeria wanda kamar da muka ce su ne su yan kodiwa suka ci su a wasan kota fana na afirka da aka yi ita ma ghana wacce ta zo ta biyu a wannan wasa din ta tsallaka filaye guda biyu yanzu ita ce ta 25 a duniya amma ba wacce take da muni a wannan allodin kamar kasar libya wacce ita kam kasa ta ta tsallako wurare kamar 35 yanzu a duniya ita ce kasa ta 113 a rashin 'yan kwallo to in kana duba abin ta duniya baki ɗaya kuma har yanzu jamus ce kwallon wato sarauniyar kwallon duniya ita ce ta farko wacce take gaban kasashe irin su argentina da colombia da belgium da kuma netherlands haka ne to ina ganin zai dace mu kawo murtala faru kusan yana domin ya gaya mana yadda ta kaya a filayen wasanni na kasashen turai a wannan ƙarshen makon da muka baro a kasar ingila ba a buga wasannin gasar premier ba a wannan makon to amma an fafata wasannin gasar fa ta ingila din zagaye na biyar inda arsenal ta doke middlesbrough da ci biyu da nema west ta lallasa west ham da ci hudu da nema blackburn ma ta yi galaba akan stoke city da ci hudu da daya aston villa ta doke leicester da ci biyu da ɗaya yayin da liverpool ta bi crystal palace har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya to sai dai a ƙasar spain kam an fafata wasannin gasar la liga ta ƙasar inda bayan kashin da ta sha a makon jiya real madrid ta yi galaba a wannan makon a wasan da la corona da ci biyu da nema tana kuma saman teburin gasar ne da maki hamsin da bakwai tare da tazarar maki ɗaya tal da ta yi wa mai bin ta a tebur barcelona da maki 56 wace ita ma ta yi nasara akan levante da ci biyar da nema atletico madrid ko bayan nasara da ta yi akan jagororin teburin gasar ta la liga wato real madrid a makon jiya a wannan makon kam kashi ta sha a gidan celta vigo da ci biyu da nema to amma har yanzu tana ta uku ne a tebur da maki hamsin yayin da valencia take binta a matsayin ta hudu da maki 47 bayan da ita kam ta doke gitafe da ci daya mai ban haushi a gasar siriya ta kasar Italiya kuma zakarun gasar Juventus kunnen doki ta yi a wannan makon a gidan cecena da ci biyu da biyu to amma Juventus din ce yake ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 54 Roma ce yake binta da maki 47 bayan da ita ma ta yi kunnen doki da fama ba ci ko daya. na ko kashi ta sha a wannan makon a gidan palermo da ci uku da ɗaya to amma har yanzu napoli ɗin ce ta uku a tebur da maki 42 yayin da fiorentina take ta hudu da maki 38 bayan da ta dauki sassolo a ƙarshen makon nan da ci uku da ɗaya sai gasar bundesliga ta ƙasar jamus wacce a wannan makon aka zura kwallaye masu yawan gaske a wasannin gasar domin ko jagororin gasar wato bayan munich kaɗai ta ragargaza hamburg da zunzurutun ci takwas da nema bayan ɗin ce kuma ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki hamsin da biyu haka shi ma wasan wasbok da leverkusen kaɗai an zura kwallaye har guda tara inda wasbok ɗin ce ta yi galaba da ta zura ƙwallaye biyar ita ko leverkusen ta zura hudu wasbok ɗin ce ta biyu a tebur da maki 44 yayin da Gladbach take ta uku da maki 36 bayan da ita ko ta doke kon da ci ɗaya da nema sai Shaka Ofo ta hudu da maki 34 duk kuwa da cewa ita kan kashi ta sha a gidan frankfurt da ci ɗaya mai ban haushi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a murtala kasar maluku ce sam ba ta yadda da hukuncin horo da hukumar kwallon kafa ta afirka ta garkafa mata ba saboda ta kiɗa ɗauki ɗawainiyar wasan kwallon afirka din na shekarar nan da aka kammala ta 2015 wato kun san ita hukumar kwallon ta afirka dai ta yi fishi ne da ita maroko saboda maroko din ta ki ta dauki wannan nauyin ita wannan kwallon abin da yasa ita hukumar a ta horar da maroko na cewa ba za ta shiga cikin wasanni biyu masu zuwa na cin gasar kofin na afirka ba ba da bayan ka ta mata tara ta kimanin dala miliyan ɗaya na amurka to amma hukumar kwallon kafa ta maroko ta ce ta sam ba ta yadda da wannan su da baya domin tana ganin ma ba sa bisa ka'ida to za ku tuna cewa dai shi wannan wasan na bana wanda aka mai da shi a equatorial gini a ranar lahadi da ta wuce aka kammala shi kuma an kai shi can ne bayan da ita maroko din ta ce ba za ta iya ba domin tana tsoron ebola To bari mu karkare da labarin Lance Armstrong wato tsohon shahararren tauraron tseren keke na duniya din nan da aka yi can shekarun ba wanda yanzu kuma baya wannan abin wanda kuma aka ce yanzu an shi ma yi masa tare dala miliyan goma na Amurka bayan da wata kara da ya shigar bata samu nasara ba inda suka gurmuza da ita wata kamfani ta inshora da ake cewa NCA Promotions Incorporated. wato a shekarar 2006 ne shi armstrong din a lokaci na da shekaru kamar 40 da wani abu ya karbi dala miliyan bakwai da rabi daga hannun shi wannan kamfanin inshora din saboda nasarori har guda bakwai da ya samu a gasar tseren kekuna ta tour de france to amma daga baya sai shi armstrong din ya fito da kansa ya amsa cewa lalle yana amfani da kwayoyin kara kuzari kuma sannan aka same shi da laifin yin karya ma jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan a madadin murtala faruku yana ali mustapha sakwata ne a washington Ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Yau sha shida ga watan Fabrairu ita ce ranar shugabannin kasar Amurka, ranar da Amurkawa kan nutsu su tuna waɗannan shugabanni na ƙasarsu, kuma tun daga shugaban ƙasar nan na farko George Washington har zuwa mai ci a yanzu. Tun bayan mutuwar shugaba Washington a shekarar 1799 jama'a suka mai da ranar 22 ga watan fabrairu na tunawa da ranar haihuwarsa amma ba a hukumance ba daga baya a shekarar 1885 gwamnati ta mai da ranar a matsayin ranar hutu a fadin kasar kwanci tashi sai amurkawa suka fara karrama wani jajirtaccen shugaban wato abraham lincoln wanda ranar tunawa da haihuwarsa ta 12 ga watan fabrairu ta yi kusa da ranar haihuwar shugaba washington wanda daga baya kuma sai gwamnati ta fara yarda da karrama shugabannin guda biyu daga shekarar 1971 tare da ma karrama dukkanin shugabannin amurka a kowace ranar litinin ta ukun watan fabrairun kowace shekara shi dai shugaba washington ya sami martaba a idan amurkawa ne sakamakon nasarar da ya ja musu na yakin neman 'yancin kai daga kasar birtaniya darajarsa ta kai matsayin da da ya so da ya mai da kansa sarki a ƙasar, musamman ma da wasu daga cikin sojoji suka kasa haƙuri da neman bin turbar dimokuraɗiyya suka buƙace shi da ya yi hakan amsar da shugaban ya maida wa sojojin mai ɗauke da alamar gargadi ita ce ku fitar da wannan tunanin daga cikin zukatanku haka kuma ya umarci a farraka sojojin sannan kuma ya yi murabus daga matsayinsa na babban kwamandansu kana ya koma farar hula mai zaman kansa a wancan lokacin amurka sakakkiyar ƙasa ce mai jihohi goma sha uku amma a cikin shekaru shida amurkawa suka aiwatar da tsarin gwamnatin tarayya mai jihohin da ke da wuka da nama na gudanar da al'amuransu da yawan amurkawa da sun yi fargabar samun gwamnatin tarayya mai ƙarfi da yawa don kar a samu cin zarafin doka daga ma'aikatan gwamnatin ta tarayya musamman ma shi shugaban ƙasa. A cikin wannan mawuyacin hali, Amurkawa ba su da wani wanda suke son dankawa amanarsu a matsayin shugaban ƙasa ba tare da hamayya ba sai shugaba Washington a matsayin shugaban ƙasar farar hula na farko. A lokacin da ya zama shugaban ƙasa, Amurka na da kundin tsarin mulki amma kuma gwamnati ba ta cikin tsari, amma bayan saukarsa sai da duniya ta rungumi Amurka a matsayin ƙasa. Shugaba George Washington ya girka tsarin Amurka a matsayin ƙasa mai bunƙasar tattalin arziki da kuma rundunonin soja masu iya tsaron iyakokinta. A ƙasar Faransa mai bin tafarkin juyin juya hali an kawar da aƙidojin dimokuraɗiyya aka maye gurbin su da rikici ya mutsi da ta'addanci da danne haƙƙin al'umma. amma a amurka jagorancin juyin juya hali na washington ya haifar da daidaito dimokuraɗiyya da kuma halartacciyar gwamnati mai bin dokoki saukarsa ta ganin dama daga karagar mulki bayan wa'adin mulki biyu na saukarsa ta ganin dama daga karagar mulki bayan wa'adin mulki biyu na shekaru hudu ya zamewa sauran shugabannin amurka masu zuwa babban misali ya kuma tabbatar da ganin shimfiɗa aƙidar miƙa mulki daga wannan shugaba zuwa wancan a cikin lumana wanda ke da mahimmanci a siyasa kuma babban misali ga sauran ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka. wanda kuma da shi ne muka kawo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice yanzu haka ga Maryam na gaito domin ta kawo mana labaran amma a takaice. Ibadan sojojin Najeriya sun ce an kwato wani gari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kwace watan da ya gabata. Sojojin sun faɗa ta shafin sada wato sada zumuncin Twitter yau cewa yakin da sojojin suka yi don kawas da 'yan tawaye daga garin Mangunu da wasu garuruwan an samu nasara. Shafin ya kuma faɗi cewa farmakan da aka kai sun haɗa da hare-hare ta sama. wanda ya kai ga kama mayakan da yawa da kuma manyan motoci dankare da abinci da kuma kayayyaki wanda za a kai wa 'yan boko haram da ke garin baga an faɗi cewa tarayyar ƙasashen turai wato eu a takaice za ta ba ƙasar zimbabwe taimakon agaji na kusan dala miliyan 270 wannan shine taimakon kai tsaye na farko da za a ba gwamnatin shugaba mugabe tun bayan da tarayyar ƙasashen ta sa wa ƙasar takunkumi a shekarar 2002 Kudaden da aka bayyana ba da su yau Litinin a birnin Harar za a yi amfani da su ne a fannin kiwon lafiya, noma da kuma manyan ayyukan gwamnatin kasar nan da shekaru shida masu zuwa idan Allah ya kai mu. Shekaru da dama da suka wuce, taimakon da tarayyar Turai ke ba kasar yana bi ta wata kafa ne. saboda almundahana da muzanta haƙoƙin bil'adama da jami'an gwamnatin Mugabe da abokansa suke yi. biyo bayan aza lambar da kasashen afirka suka yi a hankali dai tarayyar turai ta ɗage takunkuman shige da fici da kuma na kuɗaɗe da aka sawa wasu jami'an zimbabwe amma takunkuman da aka sawa shugaban ƙasar eh, na shugaba mugabe da matarsa na nan daren babu canji. Ƙasar Masar ta gudanar da farmaki ta sama karo na biyu a gabashin Libya a wani mai da martanin gaggawa a kan kisan gilla wasu kiristoci kubtawa 'yan Masar da mayakan IS suka yi a Libya. Manyan bamabaman da aka saka ya hallaka mayaka da yawa da kuma farar hula a tungar mayakan da ke garin Darna a ta bakin wani jami'in tsaron ƙasar. ya ce kuma wurin yana da tazarar kilomita 1,300 gabas da inda aka ce an kai wa'annan hare-haren. Jiragen saman yakin Libya sun fara kai hare-haren waɗanda suka auna mabuyan makaman mayakan da sansanonin horar da mayakansu. To madalla da takaitattun labaran ne kuma muke ɗiga aya a shirinmu na wannan lokacin wanda kuma shine cikamakin shirye-shiryenmu na yau. Sai gobe idan mai kowa mai koma ya kai mu a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. ciki har da shirin aliyu mustafan sokoto na tsaka mai wuya yanzu a madadin ita maryam dauda ta taya ni gabatarwa da kuma julie gresham wadda ta bada umarni sai mu na wannan lokacin wato injiniya gregory ni madugon shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.